أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hakikanin ikhlasi da kuma falalan shi insha Allah cikin wannan darasi din ma za mu ƙarasa cikin wannan bayanin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata mun bayyana cewa ikhlasi wani al'amari ne wanda yake da matukan muhimmanci kuma ya ishe mu falala da kuma daraja na ikhlasi kasantuwan cewa shi ikhlasi shine abin da shaidan da kanshi ya yi itirafi kan cewa baya da iko akan mutum da ya kasance yana da ikhlasi kamar da muka karanta cikin aya wanda yake cewa ya rantse da izza na Allah subhanahu ta'ala da kuma buwaya na Allah subhanahu ta'ala kan cewa sai ya hallakar da ayan adam gaba ɗayansu amma da kan shi ya sana'in wasu bayi ya ce illa ibada min humul mukhlasin ya ce sai ka daga cikinsu wanda suka kasance mukhlasai wata mukhlas da fatha a kan lam ko kuma mukhlis wannan kira'a da kasra a kan la'a ƙarƙashin lam kenan mukhlis mutumin da ya yi ikhlasi ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya to Allah ta'ala kawai ya aiki mukhlas kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi watan sakamakon ikhlasin shi inda muka bayyana cewa misdaki baris na waɗannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shaidan baya da iko a kansu bi shaklin tam su annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wasiyansu amma wanda ba su ba shaidan yana da tasalluɗi a kansu yakan iya samun su a wasu marahil saboda haka kenan wannan ya nuna mana falalan ikhlasi da kuma darajan shi da muhimmancin shi da a ce ikhlasi baya da wani falala in ba wannan ba ya wadatar abinda mutum zai sa tsakanin shi da shaidan ya zamanto ya tsira daga kaidin shaidan ya kasance shi ne ikhlasi in mutum ya yi ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya rabu da shaidan ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai samu sakamako akan haka hakanan kuma za mu iya gani dangane da abin da ya shahi falalan ikhlasi da kuma darajan shi da sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga su ma'abuta ikhlasi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama kenan Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin wannan hadisi wanda aka ruwaito daga Imam Ali alaihi salam inda yake cewa tuba liman akhlasa lillahi amala aljanna ta tabbata ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda ya tanadi a ranar alkiyama ga bayansa sun tabbata gawa ga wanda ya yi ikhlasin aikin shi saboda Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya tsarkake aikin shi saboda Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya aikin shi ba tare da ya hada wannan aiki ba da Allah subhanahu wata'ala da waninsa sawa'an ya yi ne saboda wani abu daban ko saboda mutane ko abin da ya kama da hakan ya tsarkake aikin shi saboda Allah ya yi ne kawai saboda Allah tsantsan ikhlasi tsantsan aiki saboda Allah subhanahu wata'ala wa ilma hakanan in ilimi ne ke nema ya neme shi ne saboda Allah subhanahu wata'ala kawai ya nema saboda ya hidima ga addinin Allah subhanahu wata'ala saboda ya hidda bayan Allah subhanahu wata'ala daga cikin bata zuwa cikin shari'a daga cikin duhu zuwa haske ya yi saboda Allah subhanahu wata'ala wannan aljanna da ni'imomin aljanna wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ga bayansa managarta sun tabbata ga wannan bawa din wa hubbahu wa bugda hakanan kuma son shi da kin shi duka yayi saboda wa saboda Allah subhanahu ta'ala wata in zai so abu zai so shi saboda Allah subhanahu ta'ala in zai ki abu zai ki shi saboda Allah subhanahu ta'ala watan duk aikin shi harakat din shi da abin ga sakanat din shi duka sun kasance saboda me saboda Allah subhanahu ta'ala duk motsin da za yi ko kawacin da za yi saboda Allah subhanahu ta'ala ne wato son shi da kin shi ya kasance saboda Allah in za ka so abu ka so shi saboda Allah na son wannan abin in za ka ƙi abu ya zamanto kana ƙin shi saboda Allah ta'ala yana ƙin wannan abin sawan ya kasance mutum ne ko aiki ne ko abin da ya kama da haka wa akhzahu wa tarka da abin da zai rika da abin da zai bari dukan shi yana yi ne saboda Allah subhanahu wataala wa kalamahu wa samta hakanan da maganan shi da kawaicin shi da shirun shi duka saboda Allah subhanahu wataala wa fi'lahu wa qawla hakanan maganan shi da aikin shi aikin shi da maganan shi duk ya kasance saboda Allah subhanahu wataala ne in yayi magana yayi ne saboda Allah subhanahu wataala yana son wannan magana din kuma Allah ta'ala ya ce ayi in yi aiki yayi ne saboda Allah subhanahu wataala yana son wannan aiki kuma yayi umarni da ayi wannan duk wanda ya wannan imamu ali alaihi salam cikin wannan hadisi yana bayyana cewa tuba lahu aljanna da ni'imomin aljanna sun tabbata ga wannan bawa ashe kenan muna ai fahimta kenan ikhlasi wani abu ne wanda yake da tarin falala yake da tarin daraja da sakamako mai girma wanda yake jiran bawan Allah wanda ya ikhlasi a cikin dukkan ayyukansa hakanan kuma ikhlasi yana da hadari yana da hadari sosan gaske aka ce abu kaza yana da hadari yana bukatar zaman to ka kiyaye shi kenan ka kula da shi ya zamanto kana muraƙaban shi da kyau za mu iya fahimtar wannan cikin wani hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani dangane da hadarin ikhlasi da kuma girman sha'aninsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ulama'u kulluhum halaka illa al'amilin yake cewa malamai gaba ɗayansu hallakakku ne sai waɗanda suka kasance suna aiki wata sai wanda suka kasance suna aiki da iliminsu malamin da ya yi aiki da ilimin shi to ya hita daga cikin halaka wal'amiluna kulluhum halka illal mukhlisin su ma wanda suke aiki dukkaninsu ku ne wato malamai kenan suke aiki da iliminsu su ma ku ne sai waɗanda suka yi ikilasi cikin aikinsu watan ba ilimi yake da muhimmanci ba ba aiki yake da muhimmanci ba ikhlasi ya zama mutum yana da ikhlasi a cikin aikin shi ilimin da ya nema ya nema ne saboda Allah aikin da yake yi da ilimin shi ya yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto ya hita daga cikin halaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su ma wal mukhlisuna ala khatar su ma mukhlisan suna kan hadari saboda baka da lamun cewa baka da daman baka da garanti akan cewa za ka dawoma akan wannan kullum kana bisa tsakanin haufu ne da raja kana cikin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala ma haka ya kamata zaman to mumini ya kasance ko da yaushe kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma yana kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala to yana jin tsoron azaba Allah subhanahu wata'ala kuma yana kwaɗayin ni'iman Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai daidaita shi zaman to ya samu tawazun a cikin bin Allah subhanahu ta’ala. kenan wannan ya isa ya nuna mana hatsarin ikhlasi da kuma girman shi da matsayinsa wanda lazimi ne zamanta mutum ya sa shi gaban idon shi a koda yaushe lokacin da yake niyya lokacin da yake magana lokacin da yake aiki lokacin da yake mu'amaloli ya kamata ya zamanto ikhlasi yana gaban idanuwan shi yana cikin zuciyar shi yana muraƙaban shi kuma yana kula da shi saboda al'amari yana da hadari mutum zai iya yin aiki ya zamanto sakamakon rashin ikhlasi wannan aikin ya ta ga iska baya da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda za mu gani sannan al'amarin ikhlasi ba al'amari ba ne wanda yake da sauki yana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari dama wa Allah salil insani illa ma sa'a mutum baya da wani abu sai abin da ya sa a cikinsa duk abin da mutum ya samu sakamakon kokarin shi ne dama sai mutum ya tashi tsaye Allah ta'ala zai taimake shi kenan ikhlasi ba wani al'amari bane wanda yake samuwa cikin sauki ikhlasi yana buƙatar mujahadan zuciya yana buƙatar zamanto mutum ya tashi tsaye Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi shi yasa ya zo cikin hadisi na Imam Ali alayhi salam inda yake cewa tasfiyatul amal ashaddu min al-amal yake cewa tsarkake aiki ya zamanto aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala wannan ya yi aiki kan kanshi tsanani tasfiyatul amal ashaddu min al'amal tsarkake aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala kawai wannan ya yi aiki kan kanshi tsanani wa takhlisun niyya anil fasad ashaddu alal amilin min tulil jihad yake cewa kuma tsarkake niyya daga fasadi zaman to niyyan mutum saboda Allah subhanahu ta'ala ne kawai kuma cikin hanyar Allah subhanahu ta'ala ne wannan ya yi tsanani akan masu aiki fiye da tsawon jihadi wata mutum zai kasance ya yi tsawon jihadi wurin aiki ya yi aiki sosai da umarnin Allah subhanahu ta'ala amma niyan shi ya kasance niyya ne fasid ba niyya ne wanda yake salih ba niyan kwarai bane ba saboda Allah subhanahu ba ne kenan tsarkake niyya ya yi tsawon jihadi ya yi tsawon aiki a cikin tafarkin Allah subhanahu kamar yadda muka gani cikin bayani na Imam Ali alaihi salam hakanan muna da hadisi daga imamu Sadiq alaihi salam shi ma inda yake bayanin cewa al-ibqa'u alal amal hatta ya khlusa ashaddu min al'amal yake cewa wanzuwa mutum ya zamanto ya wanzu ya tabbata akan aiki ya kasance har ya kasance aiki ya zamanto ya tsarkaka ya zamanto kawai na Allah subhanahu wata'ala wannan ya yi aikin kankan shi tsanani ya yi shi wuya kenan tsarkake aiki shine ke da matukan muhimmanci kuma yana da wuya idan mutum ya tsarkake aikin shi kenan mutum ya samu tasallati a kan zuciyar shi baya da son rai ya iya danna zuciyar shi zamanto ta yi niyya saboda Allah subhanahu wataala kawai gaɓoɓi ma za su bi dama idan zuciya ta gyaru gaɓoɓi za su gyaru kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa cikin jikin dan adam akwai wata gaba wadda wannan gaba din idan ta gyaru to dukkanin gaɓoɓi su ma sun gyaru idan kuma ta lalace dukkanin kuma gaɓoɓin mutum sun lalace jikin gaba ɗaya ma ya lalace manzon Allah ce wannan shine zuciya kenan idan niyyan ka ya zamanto ya tsarkaku saboda Allah subhanahu wata'ala kake aikinka shikenan duk abin da kuma zai gangaro daga gaɓoɓinka magananka ne ka ne zai kasance shi ma tsarkakakke ne zai kasance yana tare da ikhlasi zai kasance don Allah ne ba don wani Allah subhanahu wata'ala ba kinan wannan yana nuna mana tsananin ikhlasi da kuma wuyansa ba al'amari bane mai sauki yana buƙatar mujahada mutum ya yaƙi zuciyar shi ya kokari ya ga cewa ya samar da wannan cikin zuciyar shi har ya kasance masa malaka ta yadda duk abin da zai yi zai kasance abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala yake harrakawa haka nan muna iya ganin ikhlasi shine abin da zai sa aikin mutum ya zamanto ya karbu in dai mutum ya aiki mutum ya aiki lasi a cikinsa to wannan aiki marduda ne wannan aiki ya kasance ba karɓaɓɓe ba wannan Allah subhanahu wataala yana watsi da wannan aikin baya da fa'ida baya da wani tasiri shi ma za mu iya ganin wannan cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa iza amilta amalan fa'mal lillah khalisan li'annahu la yaqbalu min ibadihi al amala illa ma kana khalisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in za ka yi aiki to ka yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala tsantsan aiki ka tsarkake aikinka saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya karba daga bayansa wani aiki sai aikin da ya kasance khalisan saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk wani aiki da aka yi in dai ba an yi bane saboda ikhlasi ba an yi ba ne don Allah to Allah ta'ala ya kan mai da wannan aikin Allah subhanahu ta'ala bai karban shi wannan yana nuna mana muhimmancin ikhlasi da kuma kasantuwan shi lazim a cikin ayyuka kasantuwan shi dole ne ya zamanto ya girku a cikin zukatanmu ta yadda dukkanin ayyukanmu za su kasance saboda Allah subhanahu wa ala. za su kasance akwai ikhlasi a cikinsu wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa waɗanda za su yi iltizami da hakikanin ikhlasi su san falalan shi da haɗarin shi da wuyansa da kuma kasantuwan shi ne abin da zai sabbaba karɓan ayyuka ya zamanto sun yi iltizami da shi a cikin dukkanin rayuwarsu har ya zamanto sun haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين